ezekiel Sura arba'in Wurin sabon haikali A shekara ta ashirin da biyar ta zaman bauta, a farkon shekara, a rana ta goma ga wata a shekara ta goma sha hudu, bayan faɗuwa birnin Urushalima, a wannan rana ikon Ubangiji ya sauko a kaina ya kuma izani. cikin wahayin Allah ya kai ni ƙasar Isra'ila ya sa ni a kan wani dutse mai tsayi ƙwarai, inda a gefen kudinsa akwai gine ginen da suka yi kamar birni. A cikin wahayin ya kai ni can na kuma ga mutum wanda kamanninsa ya yi kamar tagulla, yana tsaye a hanyar shiga yana riƙe da igiyar lilin da kuma karan awu a hannunsa. Mutumin ya ce mini, Ɗan mutum, duba da idanunka, ka ji da kunnuwanka, ka kuma lura da kowanne abin da zan nuna maka, gama ga abin da ya sa na kawo ka nan, kenan, ka faɗa wa gidan Isra'ila duk abin da ka gani. ƙofar shiga ta gabas zuwa filin waje, na katanga da ya kewaye filin haikali gaba ɗaya, tsawon karan awon da yake a hannun mutumin kamu shida ne, sai ya auna kaurin katangar ya sami kamu shida, tsayinsa kuma kamu shida. Sa'an nan ya tafi ƙofar da take fuskantar gabas, ya hau matakanta ya auna madogaran ƙofar, zurfinta kamu shida ne, tsawon kowane ɗakin matsara kamu shida ne. fāɗinsa kuma kamu shida, kaurin bangayen da suka raba ɗaki da ɗaki kamu biyar ne, zurfin madogarar ƙofar da yake dab da shirayin da yake fuskantar haikali kamu shida ne, sa'an nan ya auna shirayin hanyar shiga, zurfinsa kamu takwas ne, kaurin kowane madogarar ƙofarsa kuwa kamu biyu ne, shirayi hanyar shiga yana fuskantar haikalin. A cikin ƙofar gabas akwai ɗakuna uku a kowane gefe na hanyar shiga, dukan ukun girmansu ɗaya, bangayen da suke tsakani a kowane gefe girmansu ɗaya ne. Sa'an nan ya auna bakin hanyar shiga, ya sami fāɗinsa kamu goma, tsawonsa kuma kamu goma sha uku. A gaban kowane ɗakin akwai bango mai tsayi kamu ɗaya, ɗakunan kuma kamu shida shida ne a kowane gefe. Sa'an nan ya auna hanyar shiga daga saman bangon ɗaki a baya zuwa saman ɗakin da yake ɗaura da shi, nisansu kamu ashirin da biyar ne daga bango zuwa bango, ya auna ɗakin bakin ƙofa na can ƙarshen hanyar shiga ya sami kamu sittin, awon ya kai har zuwa shirayi da yake fuskantar filin, nisan da take tsakanin mashigin hanyar shiga zuwa can ƙarshen shirayin kamu hamsin ne, akwai ƙananan tagogi a ɗakunan da kuma a bangayen hanyar shiga yadda suke a shirayin tagogi, a kewaye duka suna fuskantar ciki An yi wa bangayen da suke waje ƙofar shiga ado da zāne zāne siffofin itatuwan dabino Filin waje Sai mutumin ya bi da ni ta hanyar shiga zuwa filin waje, inda na ga ɗakuna talatin da aka gina kewaye da filin waje na filin, an gina waɗannan ɗakunan gefe a cikin bangon waje, a gabansu kuwa akwai daɓe kewaye da filin, daɓen ya bi ta daidai gefen hanyoyin shiga, kuma faɗinsa ya yi daidai da tsawon ƙofofin shiga. wannan shi ne daɓen da yake ƙasa ƙasa, sa'an nan ya auna nisan da take daga hanyar shiga da take ƙasa ƙasa daga ciki zuwa waje na filin ciki, ya kai kamu ɗari a gefen gabas, haka ma yake a gefen arewa. Ƙofar arewa Sa'an nan mutumin ya auna tsawo da faɗin ƙofar da take fuskantar arewa, wadda ta bi zuwa filin waje, ƙofar shigar ma tana da ɗakuna uku uku a kowane gefe, girman bangayen da suka miƙe da kuma shirayinta daidai suke da na ƙofa ta fari, tsawonta kamu hamsin, faɗinta kuwa kamu ashirin da biyar. Tagoginta, shirayinta da siffofin itatuwan dabinon da aka yi zane-zanen adonta duk girmansu ɗaya ne da na ƙofar da take fuskantar gabas. Ɗakin shiga shi ma ya fuskanci filin, yana kuma da matakai bakwai waɗanda suka bi zuwa ƙofar shiga, da shirayinta daura da su. akwai ƙofa zuwa filin ciki wadda take fuskantar ƙofar arewa, kamar dai yadda take a gabas, ya auna daga ƙofa zuwa ƙofar da take daura da ita, ya sami kamu ɗari, ƙofar kudu, sa'an nan ya kai ni gefen kudu, na kuma ga ƙofa tana fuskantar kudu, ya auna madogaranta da shirayinta, dukansu girmansu ɗaya ne, kamar sauran ƙofofi biyun, hanyar shiga da shirayinta suna da tagogi duk a kewaye, kamar tagogin sauran. tsawonta kamu hamsin ne, fāɗinta kuma kamu ashirin da biyar ne, matakai bakwai sun haura zuwa ƙofar, da shirayi daura da matakan, tana da zane-zanen adon itatuwan dabino a bangaye a kowane gefe, filin ciki ma yana da ƙofar da ta fuskanci kudu, sai ya auna daga wannan ƙofa zuwa ƙofar waje a gefen kudu ya sami kamu ɗari. Ƙofofin zuwa filin ciki. Sai ya kawo ni cikin filin ciki ta ƙofar kudu, ya kuma auna ƙofar kudu, ita ma tana da girma ɗaya da sauran ƙofofin shiga, ɗakunanta na matsara, bangayenta duk suna da girma ɗaya da sauran, hanyar shiga da shirayinta suna da tagogi duk a kewaye, tsawonta kamu hamsin ne, faɗinta kuma kamu ashirin da biyar ne, Faɗin shirayun hanyoyin shiga kewaye da filin ciki kamu ashirin da biyar ne, fāɗinsa kuma kamu biyar. Shirayin ƙofar yana fuskantar filin waje, an yi zane-zane adon itatuwan dabino a madogarar bangayen hanyar shiga, yana kuma da matakai takwas, sai ya kai ni filin da yake ciki a gefen gabas, ya kuma auna hanyar shiga girmanta iri ɗaya ne, kamar sauran, ɗakunanta, bangayenta da shirayinta, duk girmansu iri ɗaya ne, kamar sauran. Hanyar shiga da shirayinta suna da tagogi duk a kewaye; tsawon hanyar shiga kamu hamsin ne, faɗinta kuma kamu ashirin da biyar, shirayinta yana fuskantar filin da yake waje, tana da zane-zanen adon itatuwan dabino a madogaranta tana kuma da matakai takwas. Sa'an nan ya kawo ƙofar arewa ya kuma auna ta, girmanta ɗaya ne da sauran, haka ma ɗakunanta, bangayenta da shirayinta. ƙofar tana da tagogi duk a kewaye, tsawonta kamu hamsin, fāɗinta kamu ashirin da biyar. Shirayin ƙofar ta fuskanci filin waje, tana da zane-zanen adon itatuwan dabino a, a madogaranta, matakai takwas kuwa sun haura zuwa wajenta. Ɗakuna don shirya hadayu Ɗakin da hanya ta ratsa ciki yana kusa da shirayin a kowane hanyoyin shiga na ciki, inda akan wanke hadayun ƙonawa, a shirayin hanyar shiga akwai tebur biyu a kowane gefe, inda ake yanka hadayin zunubi da kuma hadayun laifi, ta bangon waje na shirayin hanyar shiga kusa da matakai a mashigin zuwa hanyar shiga da take arewa akwai tebur biyu, akwai kuma tebur biyu a gefe ɗaya na matakan, duka dai akwai tebur huɗu a gefe ɗaya na hanyar shiga, huɗu kuma a ɗaya gefen. tebur takwas ke nan gaba ɗaya inda akan yanka hadayu a kai, akwai kuma tebur huɗu da aka yi da sassaƙaƙƙun duwatsu don hadayun ƙonawa, tsawon kowanne kuwa kamu ɗaya da rabi ne, faɗinsa kamu ɗaya da rabi, tsayinsa kuma kamu ɗaya, a kansa ne akan ajiye kayan yanka hadayun ƙonawa da kuma sauran hadayu, akan kakkafa ƙugiyoyi kewaye da bangon. Tsawon kowanne ya yi fāɗin tafin hannu, an yi amfani da teburin don a riƙa ajiye naman hadayu. Ɗakuna domin firistoci Waje da ƙofar ciki a cikin filin ciki akwai ɗakuna biyu, ɗaya a gefen ƙofar arewa yana kuma fuskantar kudu, wani kuma a gefen ƙofar kudu yana fuskantar arewa. Sai mutum ya ce mini, Ɗakin da yake fuskantar kudu ne na firistocin da suke lura da haikali. ɗaya ɗakin kuma da yake fuskantar arewa ne na firistocin da suke lura da bagade. Waɗannan su ne ’ya'yan Zadok maza waɗanda su ne kaɗai Lawiyawan da za su iya yin kusa da Ubangiji don su yi hidima a gabansa. Sa'an nan ya auna filin, murabba'i ne, tsawonsa kamu ɗari, faɗinsa kuma kamu ɗari, bagaden kuwa yana a gaba a cikin haikalin, haikalin sai ya kawo ni shirayin haikalin ya kuma auna madogaran shirayin, fāɗinsu a kowane gefe kamu biyar biyar ne, fāɗin mashigin kamu goma sha huɗu ne, bangayenta kuma kamu uku uku ne a kowane gefe, fāɗin shirayin kamu ashirin ne, kamu goma sha biyu, kuma daga gaba zuwa baya, akan kai samansa ta wurin hawan matakai, akwai kuma ginshiƙai a kowane gefe na madogaran.